الرحمن الرحيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينقوى مسلمين da muka taru a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na marigayi shek abubakar mahmudu gumi rahmatullahi alai tare da mu da alarammominmu da 'yan agajinmu da 'yan jarida kib radio social media da iyayenmu mata da sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a yau muna sha tara ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa wani shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau ana ɗaya ga watan biyar miladiya shekara 2021 muna ƙara godiya ga Allah ta'ala da ya ba mu ikon sake haduwa da mu ci gaba da karatu daga inda muka kwana jiya Allah kai mana jagora Allah akwai bayanka masu bukatu da yawa Allah ka biya musu akwai masu hama da matsala Allah ka yaye musu ya Allah Allah ka san bukatu mai da muke ciki Allah ka biya muna Allah wasu wurare daga cikin ƙasar mu akwai tashin hankali Allah ka yaye muna darajar Qur'anin ya Allah darajar sunayen ya Allah duk inda ake kashe-kashen na ubangiji Allah kawo kwanciya ka zama lahiya aure inda abun bai kai ba kuma Allah kada ka bari ya kai a can jama'a in ba a manta ba jiya mun kwana ƙarshen aya ta 90 da uku sotun nisa'i yau za mu tashi a cikin da hudu insha Allah malam bismillah ya yan uwa musulmi kun san jiya Allah ta'ala yana bayani game da hadarin kisa hadarin mutum ya kashe mutum ya raba shi da duniya Allah ya ambaci abubuwa masu nauyi guda hudu ga mutum da ya kashe mutum Allah da ya tabbatar da duk wanda ya kashe mutum da wahala ya shiga aljanna to sai Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza darabtum fi sabilillah idan kuka yi tahiya cikin ƙasa zuwa yaki. Allah ya ce fata bayyana ku nemi bayani kada ku yi gaugawa cikin kashe mutum ku ga ɗaya mutum na yawo cikin daji ku ce kahi ku kushe shi Allah ya ce kada ku yi gaugawa haka ku bincika ku idan kuna shakkun mutum ko ka yana ku kame shi ku ɗarme shi ku yi bincike na kwakwab game da shi ga harshe ba musulmi mai suna a kashe shi amma allah maɗaukakin sarki ya ce idan kuka yi tafiya cikin ƙasa zuwa yaƙi ku yi bincike wala ta ƙunu liman alƙa ilaikum salama kada ku faɗa ga wanda ya jihun ku sallama ya ce assalamu alaikum kada ku faɗa ku ce lasta mu'minan kai ba mu'mini kada ku ƙore masa imani domin wannan ya faru ga wani mutum sahabai sun fito zuwa yaƙi suna ga mutum cikin dayi yana kiwon dabbobi ne suna ganin ne sai ce musu assalamu alaikum sun ce ƙarya haka yi walla sai kafiri ne suna kama suna kashe shi suna kawai dabbobi su kashe dabbobi shi matsayin ma shi na sai Allah ya musu faɗa Allah ya ce idan wani mutum ya jiho muku sallama kada ku faɗa ga wanda je muku sallama ya ce assalamu alaikum ke kai ba mumini bane kada ku kore maka imani ki Allah ta'ala ya ce tabtabuna aradal aradal hayati dunya kuna son dan abin duniya ne sai ku kashe shi ku kore dabbobin shi kuna son abin duniya kenan to ku sani fa inda Allah muka kasira a wurin Allah akwai ganimomi masu yawa a wurin Allah akwai alheri ne yawa sai Allah ta'ala ya ce kadhalika kuntum min qabl kamar haka kuka kasance a da kamar haka kuka kasance a da kuna kafirai fa manna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa ku musulunta to saboda haka fa tabayyanu ku dinga bincike ku dinga bincikawa kada an ga mutum a ɗauka kafiri na a kashe shi a tsaya a bincika a gani har ya tabbata cewa ɗaya eh, ba musulmi bane sannan a kashe shi amma kada a yi mai gaugawa inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya kasance masani ga abin da kuke aikatawa abin da kuke yi din nan Allah ya bar ya san shi kuma sai ya ba da labari akan ga kasu kiyama kina ga aya ta karanta da mu ba a mu mutum hukunci ba musulmi bane ba a saurin kai tsaye a ce wani ba musulmi bane a'a sai a tsaya in bincika in ba a bincika ba sai a mai da wanda an musulmi kahiri sai a mai da wanda a kahiri musulmi don yanzu nan da muke rayuwa akwai wasu yara in ka gansu kai ɗaman ɗiyan kayare na amma ɗaya musulmi na za a ga yaro ya samu munduwa kai akwai wasu yaran da hada murjani suka samu murjani kuma ɗan musulmi na ga ai mugun aski su ta sa sama wallahi in baka bincika ba sai ka ɗauka ɗan kahiri na dai irin wannan in shiga cikin kahirai aka yi watsan mota ya mutu babu wanda ka hana sa cikin akwati a kai can inda aka watsa kahirai abin nan saboda ga dai askin ga yayi sannan ga da munduwa sannan ga aka yi ga amurka ta yi tsawo kwara guda duk abubuwan da ka gwada kahirci ya riga ya yi sauraka in ba a bincika ba sai a samu matsala sanin su ma kahiran za a ga kahir ya ji hausa har ya alhalin kirista ya ji hausa ya sa kafta ne irin wanda hausawa ka sa ga tuwayen hausawa ga hausa gararare sai ka ce shi a jakin kano kuma ga ya cikin alhalin kirista na baka sani ba saboda muna kira ga matasa don Allah su bar koyi yan kafirai ko ban zaman zan Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa min. duk wanda ya kama da wasu mutane to shi na cikin su idan kai kama da kafirai kana cikin su to yanzu akwai wani aski da yan matasa kai shi da kuwa bar yayi ne yanzu ban sani ba ana kiran shi balatoli akwai wani ɗan ƙwallo na duniya wani bala balatoli ya yi wani mugu aski ga kai ne kullum haka ne yake to matasan mai babu wani kusan su yaki in ba irin wannan amma suka ga ana kiran shi balatoli wani a kira shi messi ga sunaye daban-daban daban-daban na ɗiyan kahirai don kana son su shi yasa kaka son sai kuma da su in ba ka son mutum hada ta yace ba ka son koya in ba ka son mutum hada aski ne ba ka son koya in ba ka son mutum komi na shi ba ka son ko kama da shi ba kai amma saboda soyayya da aka tsakanin ɗiyan kahere ga musulman mu shi ka sa matasa ka suna ka ga ɗan musulmi ya zuzale wando rabin duwawai shi yana tafiya wai shi waye yana bai san mugun mugun ba kawai na ba saboda ko can turai masu irin wannan hita ɗan iska an ɗauke su ko yi ba a yi da su duk wata harar tsare ba a yi da su ko bai san cewa sun zala wando biyar ƴan luwaƙi ta ba can da Allah ya birki ta su ya birkice su ya halaka su ɗabi'unsu kenan a zazzala wando baya shi waye yana kuma in ka ba za ka ga ko karatun boko bai ba an kai shi makaranta ya kasa duk da fili da aka ya kasa yi bale ta yi digiri kawai iya kasa yawon gari wani shi waye na Da saboda haka wallahi dole sai an kama jiki uwaye mata ku kama jiki ku ta faɗa duk yaron da ga yabu mu aski ku ce ba ku yadda ba ku gwada mai abin da ya ba daidai na ku tashi tsaye ku dinga faɗa da shi ku yaƙe shi amma suka ce wallahi na yi na yi ni dai ban san wanda zai yi ba malam ku roƙon muna Allah Allah ya shirya mu daga ku kama jikin ku amma yaro shi mugun aski ya shigo gida ki sami abinci ya ci ai wannan bai wa kare. yayin mugun aski ya toye ci ya ke ba shi kuɗi ya lalura sai ki ce ba baki basuwa duk yanzu yana yi ina da ya gansu ala haula wala quwwata wala shi ka dawa da kai ne ya bari sai ga yaro ya shigo cikin gida ko gaishe ki bai yi da ya shigo ina abinci na ya ci abinci ko ya saurin yawo ki sai mai waya kuma ki sai mai kati kuma ki sa mai data kuma ga shi ɗabi'a ta ɗayan kahira ya ɗauko ta ya zama kai wallahi mata akwai hannunku suke akwai lemin bar dora maza ɗaya laihi har da fitowa da laihi ɗanki iya lalata ki a farko zarfa bin ciwo sannan an ce sai ka ƙinaka duniya ta so sai ka gwada mai ciwa ba ka so ne dole ya mai da hankali ne ke tura shi islamiyya ya ƙi zuwa sai ki hushi da shi ko magana ba su da shi ki ja mai aji ki gani wani lokaci ma uba yana son ya mataki ke kana shi ki ba ganin wanga ɗan yaro halan wayo gare kuma ya ga da girma ne fa saboda ka uwaye ku kama jikinku koyi da ɗiyan kare ba alheri ba ne ubangiji Allah ya kare akwai wani mutum ya mutu nan garin sai da aka shi makabarta an ka ruhe shi sannan aka gado a shi ba musulmi na ba wallahi yan uwa ne suka yare suka so sai da aka ce makabarta an ka tone shi an ka hiske an ka ba su abin su nan garin ga an kai shi sai da an ka ce ku ce ana haɗuwar mota yaro ya haɗu da mugu aski sai ya ɗauki a cikin yan kayare bai samun sallah bai samun wanka bai samun addu'a amma har yanzu matasan mu hankalinsu su bai kawo ganin ka aiki lokaci ne na ya kamata ya ji daɗin lokaci ne yana bugun time time ɗin banza ka bugu ta ɓata lokacin ga banza da wuri ubangiji Allah ya kare jama'a wannan aya Allah madaukakin sarki ya ji hankalin muminai idan aka ce wurin yaki a bar gaugawa kashe mutum in an ka ji ya yi sallama idan ka ji mutum ya ce assalamu alaikum kada ku ce ƙarya haka ba kaiwa musulmi ba ne kama shi ku kashe shi Allah ya ce kada ku yaka a sawa sai a yi bincike game da shi ha a haƙiƙan shi cewa yalle ka gina sana a kashe shi amma haka dai a kama mutum a kashe yana sallama wannan ba a yi haka to Allah ka babu ikon gada gaba sai Allah ba ta kusan sarfe لا يستوي القائمون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وفضل الله المجاهدين فضل الله المجاهدين على القاعدين على القاعدين أجرا عظيما الله مدعوك لا يستوي القائد من المؤمنين غير أولي الضرر بعض ما دي دي suka yi zamansu daga cikin mu suka yi zamansu gida ba sai yaƙi ba banda masu matsala masu matsala gurmu ne ko makaho ne ko marar lahiya ne banda su Allah ce ba su zama daidai wal mujahidin fi sabili da masu yin jihari saboda Allah wal mujahidin fi sabili da masu yin jihari saboda Allah ba su zama daidai wanda aka ce a hito a ta yaƙi saboda Allah ya zama ne gida lahiya kai lau bai zama daidai da wanda ya hito ya ɗauka kabin ya yaƙi saboda Allah ba gudana Allah ta'ala ya ce wal mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ba su zama daidai masu yin jihadi saboda Allah dukiyoyi da kawunan misali yanzu mutumin da ya to karatu bai zama da wanda ya zama na gida mutumin da ya ɗauki littafa ne sai makaranta bai zama da wanda ya zama na saboda an ce jihadi ana yin duk abin da za a yi addinin Allah ya daga sama duk abin da za a yi duniya addinin Allah ya daga sama a samu yawan musulmi shi aka ce jihadi saboda Allah to saboda haka wanda ya zama ne gida ba wanda matsala ta agare shi ba don kusa akwai masu matsala makaho ne bai zuwa yaki gurmu na bai zuwa yaki ko kuma da wani irin ciwo na rashin lahiya bai zuwa yaki Allah maɗaukacin sarki ya ba su zama daidai da wa'yan sun ka hito da kamara, suka fi yaƙi saboda Allah shi wani abin da ya fi tsoro mutuwa ita kuma mutuwa Allah ya rubuto ma kowa ranar zai mutuwa ko kana gida ko kana wurin yaƙi ko kana kasuwa ko kana daji wallahi sai ka mutu in ko lokacin ka bai yi ba wallahi ba ka mutuwa jama'a akwai wanda sai da an ya mutu mana ya yi dogo suma an kai mai wanka bai tashi ba an ka sa cikin lakawani bai tashi ba ha'a kai shi makabarta an ka gina rami an ka sa bai tashi ba sai wallahi an hada muku mutumin nan sai da ya kai an ka sa kwanugga ko itace an ka sa ganye an ka sa ƙasa mai burus-burus mai ɗan sanyi-sanyi an ka sa busassar ƙasa an ka sa komi an ka taushe shi kowa ya addu'a an ka ce shi nan an gama ya kowa ya kuma gida wallahi sai cikin dare sai da ne ya dawo ya tashi suna yan cikin kabari waɗanda kayan da an ka su yi mai nauyi bai iya budewa ga yanar kwanci ba a san da sai da sama zai yi ba addu'a ya yi ƙaƙa ya yi allahu a'alam sai ga ɓarawar lakawar ya so makabarta da ɓarawar lakawar ya so makabarta sai ya ga sabon kabari sai to ina ganin wani kabari insha Allah sabuna, insha Allah in samu lakawar na lahiya lau wala sai so so na kabarin ko da ya tona kabari ya ya kasa ya jaya itace ko da ya jaya itace ya gaɗe mutum ya sa ya zamu sai ce ba mai tun baki ba sai sa ya sheka da gudu shi ko musulun dama lokaci bai ba ya ba ce to kawai sai ga sai ya kudai ya wala kawai ne ya dawo gida da daddare ko da ya buga gida da daddare sai an ka ce wani na sai ce mai gidan gana sun ka ce a'a wani mai gidan gana mai gidan gana ya mutu sun jiya aka cewa mai gidan gana sai ce wallahi nina cikin fargaba da sauna ko da sun ka buɗe su suna ga shi na killa kawa ne daɗa shi kenan sai an ka dawo da shi cikin gida an ka dinga sauran labari yaya an kai ce wallahi kun ji kun ji da an kai shi kenan jama'a lokaci yayi yi ba ka san iko Allah barawo ya bude ke hito ƙwaye ku saboda lokaci bai yi ba wallahi ba mai wuta lokacin ne bai ba saboda haka abinda aka so ga mutum ya gyara aiki don anytime tana iya zuwa ko ka shirya ko ba shirya ba shi ne allah maɗaukakin sarki ya ce wa'yan suka yi zaman su gida ba su yi wurin yaƙi ba saboda tsoron mutuwa ko da kama da haka allah ya ce ba su zama daidai da wa'yan sun kai zuwa yaƙi da dukiyoyinsu da kawunansu sai Allah ta'ala ya ce faddalallahu mujahid nabi amwalihim wa anfusihim Allah ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da kawunan su alal qa'idina akan waɗanda suka yi zaman su gida daraja daraja mai yawa inji Allah wanda ya ce wurin yaƙi ya ne wanda ya zama ne gida jama'a sai Allah ta'ala ya ce wa kullum wa adallahu al-husna dukkan su Allah ya musu alƙawli aljanna da mu'minin da ya zama da gida bai sai ba da muminin da ya ke wurin yaƙi dukkaninsu wa kullum wa adallahu alhusna dukkaninsu Allah ya yi musu alƙawalin mi aljanna alhusna ana ane aljanna Allah ta'ala ya faɗa wata ayatu lillazina ahsanu alhusna a ahsanu alhusna wa ziyada hmm. wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah Allah wa Allah ta'ala ya ce lillazina ahsanul husna ya tabbata ga wanda ya aiki kyakkyawa a duniya Allah ya ce mun mai alƙawalin alhusna aljanna wa ziyara da kuma ƙari sama ga aljanna malamai suka ce a ƙari sama ga aljanna bayan an ba ka azara kuma a ƙari sai aka ce ganin Allah saboda mutum ya ga Allah da ido ne ya kohi mai zama aljanna daɗi jama'a da zaran ka ga Allah da idanunka to duk daɗi ya ƙare yanzu abin da ya rage daɗi na gaba shi ne samun yarda Allah shi ko samun yarda Allah ya ganin Allah daɗi shi shi ya sa uwa musulmi idan aka shiga aljanna sai ya su ce malamai ku haɗa mana me ya kamata mu roƙi Allah ya ba mu suna da yanzu ya ba mu aljanna ga musu cikin aljanna daɗi ɗaya maka ji sai malamai su ce ku roƙi Allah ya fito ga hili mu ganai ya bayyana mu sai ce lalle ku ya dace sai a roƙi Allah ce Allah muna so mu sai Allah ya bayyana gaba ɗaya manzon Allah sun ke cewa mu yanzu su ga Allah kamar yadda ganin wata in ya fi sha biyar ya cika haske ba mai cewa ba mai cewa wani ka tare ne ba mai tare mu wani wurin ganin Allah sannan ganin Allah ya komi daɗi bayan ana ta ganin Allah kowa cikin daɗi ɗaya ga cikin murna sai a ce malamai shi me kamata mu kuma roƙo Allah kuma yanzu sai malamai su ce abin da ya kamata a roƙi Allah yarda kai shi yarda da mu sai a ce ya Allah muna son ka amince ka yarda da mu ya Allah sai Allah ya ce ɗan aljanna na yarda da ku ban fushi da ku har abada to shi ku wagga magana shi ke ta ƙare komai da kuma shi a ƙarshe da shi nan ya Allah kuma mu aljanna manzan Allah sun kuma ya wani hadisi ne ban tsoro manzan Allah ce za a zo da mutuwa kamar siffar rago mai ƙahoni sai a zo da ita karin sa da aljanna sai a kira ya aljanna sai a ce ya so ya aljanna ku kallo sai su dago wayar su kowa ya kallo sai a ce mi ce wani sai a ce wannan mutuwa ce sai a kuma a kira yan wuta a ce ya ku yan wuta ku kallo sai su jibo mice ce wanda suke mutuwa sai a yanke mutuwa tsakanin wutar aljanna shi na mutuwa ta mutu ba mai kuma mutuwa sai a ce ya fi yan aljanna dawwama cikin ni'ima da farin ciki da jin daɗi har abada babu ba, babu mutuwa an yanke ta mutuwa ta daga ta mutu kuku yan wuta sai a ce da bala'i da musiba da wahala ta tabbata ku har abada shikenan mamman man an ga tsari da manzo Allah ya kansa wanga hadisi yace wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amru wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun manzo Allah sansa ma sai Allah ta'ala yace wa anzirhum gargade su yawma da yawma haska ta ranar nadama ran cizon hannu in qudi al-amru yayin da Allah ya hukunta al'amari dan wuta suna wuta ya zo suna aljanna wa hum fi ghaflatin mutane suna cikin kana kai kana na an ce akwai rukun za a yanke mutuwa za a kashe mutuwa ta mutu ba a mutuwa in daɗi na daɗi har abada in kuma wahala ta kuma wahala a abada shi jima'a mutum bai hankali ya tsaya kusa da hankali ya yi abin da sama aljanna kullum mutum na gaba gaba ka ce ka jawo kanka zama cikin wuta har abada wallahi mutum ya kamata shi hankali jama'a Na abu dan kaɗan na iya mai ka zama cikin wuta har abada jiya na gode mai ne sai da magani ina ji da ina talla ga zobe zobe maganin mai yiwu ga zobe maganin ya yi nizo abubuwa da yawa da kasa zobe nan ko zobe mina ko ina an ka mine ya yi ta ba da labari da ji wannan kasan ka harci na ba zo musulunci ba ne a baka zobe ka sa maganin mai wallahi ka bari in kana zobe nan ga hannu ka mutu wallahi baka ka kama rahon ubangiji don imanin ka kuma ga zobe yanzu a ɗauka sai zan mai bai kama ka ba ya kama abokin ka mai bai kama ka ba kana zobe ga hannunka suka ce zoben ne hana haka imanin ka koma ta bai da da laya da sauran abubuwan da mutane suke yi daban-daban saboda ka wallahi muna kira ga mata ku nisanci abubuwan da na na naukai wala ku sanci su a sama laya cikin gashin ta a kitse a dunkule ka sa laya cikin jikinka ka sa laya cikin ɗakinka wallahi wannan ba musulunci ba ne muna kira ga iyaye mata ku lura wahala ba ta da daɗi wahala ba ta da daɗi jama'a ka to duniya kai wahala banza hukuma ka shiga azaba wallahi bai da kyau kwantar da hankali ka duk wani abu da ka sani ɗebe shi ka ajiye kowa ga Allah gani Allah ya ishe ka duk abin da sanaka kuma ga Allah roƙar shi sahi cikin dare faɗa mai amma wallahi in kace za ka bi bokaye amsona amsonan karumunan a raba ka da kuɗinka a raba ka da imaninka ya Allah ka shirye shi mu to ne Allah ta'ala yake cewa wa kullum wa'ada Allahu al-husna dukkanin Allah ya musu alƙawarin kyakkyawa shiri aljanna wa faddala Allah da mujahidin al-qa'ina azima kuma Allah ya fifita masu jihadi akan waɗanda suka zama na gida da lara mai girma Allah ya fifita lara mai girma wanda ke wurin yaki ya wanda ya zama gida jama'a yanzu kowa a zanga da aka yi wanda ya tona wurin wa'azi ya yi wanda ya tsaya jama'a wanda ya tona da saurara duk takawar da ka yi sai an rubuta ma lada ko mala'iku suna ma suna suna shi da kan su kana takawa mala'iku suna gaisuwa amma wanda ya zama da gida fa sai samu wani kuma ce wallahi akwai wahala ga rana ni yau ban samun zuwa kai tsaya na kai rubuta la ilaha illa wato akwai sirri na Allah da ya koye landa abban mutum Allah saboda sirri sai ya ɓoye lada wanda ya gaba ɗan adam in kai yi aikin alheri an rubuta wa lada amma kuma ba a gani an aje maka inda Allah yana gwada mana da kullum muna cikin aikin alheri wallahi kullum amma saboda hikima ta Allah sai Allah ya ɓoye bai bari kowa ya sani sai an tashi kiyama sai a ce ga da ka zuwa wa'azi gara da yin miji hidima ga da sallah ga ta azumi sai a nisa ma za ka sai a ce wuce aljanna Allah ka samu gama lahiya gaba sai Allah haka cikin farke ce darajatin minhu darajatin minhu wa maghfiratun wa rahmatan wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ta'ala yace darajatin minhu darajoji daga gare wa magatar da wasu irin gafara wa rahama da rahama Allah ya fifita wa yau suka je wurin yaki akan waɗanda suka zama su gida Allah ya ce darajatin darajoji maɗaukaka. minhu daga wurin Allah wa magatar da wasu irin gafara daga wurin Allah wa rahmatan da wasu irin rahama daga wurin Allah Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara kuma Allah ya kasance mai yawan rahama Allah ta yi rahama Allah gafarta wani Allah kai mara rahama kenan yan wa musulmi idan mutum ya je wurin yaki ko ya mutu ko ya dawo gida abubuwan da Allah ya mai tanadi abubuwan da Allah ya aje mai abubuwan da Allah ya shirya mai suna da yawa ba su da iyaka wallahi zai ji daɗin sa shi yasa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ka mutuwa ya bar duniya ya nemi Allah ya mutu cikin ta duk wanda ya mutu bai fata Allah ya mai sai duniya saboda duniya gidan wahala ba za Allah ya sai wanda ya mutu wurin yaki wanda ya sai wurin yaki ya mutu zai nemi Allah ya mai sai duniya ya sake zuwa yaki a koma kashe shi ya roƙi Allah ya sake mai sai duniya ya ce sai wanda ya mutu wurin yaki saboda irin karamar da ya ga Allah ya yi masa irin abubuwan da Allah ya shirya mai sai ya nemi Allah ya mai sai duniya amma haka ɗaya mutum ya mutu ya bar duniya ga yabi Allah ya mai sai bayyo wallahi ba ka fata Allah ya bai shi inda ya ka da imani inda dai ka aikin kware ba ka Allah ya bai shi duniya saboda wahala amma wanda ya mutu wurin yaki saboda karamar da Allah ya masa darajar da Allah ya fifita shi a kanka sai ya nemi Allah kuma ya san duniya kuma yadda baban Jabir ya nema akwai wani sahabi da aka ce abdullahi bin haram ya ɗane da aka cima jabir abdullahi bin haram za a je yaƙin uhudu gobe sai kira ɗanai jabir ce jabir ka zo in maka wasiya ina maka wasiya jabir wani yana biya ta bashi yaƙin gaza ana gobe ina ganin zan mutu can zai yi shahada amma ina maka wasiya akwai wani yana ta bashi ka biya shi wani yana na bashi ka biya shi wani yana na bashi ka biya shi sannan ka yi kokari ka riƙe mutuncin manzon Allah sallallahu ka yi kokari duk da za ka yi ka kiyaye mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya kira ka ka kai duk wani al'amari annabi sa ka yi ka ji a jami'ar na jiya baba, ki sannan bayan ka ga kannanka ka nan mata kai musu aure an ce sun kai su tara wa'anda an mai kanne mata kuma kai musu aure kuma ga shi ko auren bai ba to shi na aka ce da tashin aure sai aure bazawara auren fare sai aure bazawara manzon Allah ya gama da shi ce ya rasulullahi ai na yi aure sai ce ni ka aura ya ce na aure bazawara ya rasulullahi sai ce me yasa baka da budurwa ba sai ce ya rasulullahi babana ya rasu ya burmin kanne mata da yawa saboda ka inni aure budurwa suna iya komawa duk su kuma yan wari saboda ka shi ya sami samun bazaura mai hankali na aure ta don ta yi tarbiyyar ta kama mai shi an wayan dai sannan bayan ka nan mahaifinsa da ya wurin yakin nan gobe kamar yadda ya faɗa mai ko wallahi yana zuwa wurin yakin nan sai ya shahada sai ya rasu abin da bai faɗa mai ya jira ga jiki na kuma bai fasa zuwa yaƙin na wallahi sai dai sai ya mutu shahada jabir ya dawo gida masu bin uba ne bashi an ka taso kowa ya taso a bashi bashi ne kowa ya taso a bashi bashi kuma ga abin da uba ne ya bari bibiyan bashi dabilan da baba ne ya bari ko an ɗaya bai shi bibiyan bashi mutane sai iska manzo Allah ya faɗa bai ce ya rasulullahi babana masu biya ta ba shi da wadda babu musulmi ba akwai kuma sun matsa abin sai an ba su kayan su ya rasu da kuma da biyun nan bai biya manzan Allah ya ce jabir ka ce cikin gonan nan ka tsaya ina yanta ta yi jabir ya tsaya cikin gonar baba ne ya tsaye wasu abin suka su ma a ba su gonar gaba ɗaya saboda shi ba wai a ɗaya da biyun a biya su ba a gonar suka so a ba su gaba ɗaya manzan Allah ya shiga cikin addu'a cikin gona ya zagaya yi addu'a yi addu'a ya zagaya cikin gona ya mata addu'a sai mazu Allah ya hita ya ce jabir a ɗaya da binon nan a girbe shi a biya kowa ba shi sai ga shi an girbe da ya tara da ya tara da sai da an ka biya kowa ba shi ne har sai da wani abu ya rage jabir bayan ya gama biyan bashi sai ta iske annabi sassan mai ya ya rasulullahi na biya bashin babana yana murna sai jabir wato ka biya bashin babanka ce na biya ya rasulullahi sai jabir Allah ya gafarta maka malamai suka ce cikin dare guda sai da manzon Allah ya roƙa ma gafara Allah so 25 ce Jabir ka biya bashin baban ka ce ɓarai shi Jabir Allah ya gafarta maka kenan daga cikin ƙoƙarin za ka ware na farko ana biyan mahaihinka bashi ya zan babu ka biya ya bashi ana bin mahaihiyarka bashi ta rasu ki biya mata bashin ta abin da farko ka ware mutum kenan saboda bi saboda in mutum na cikin in mutum na cikin bashi ya mutu za a tattanke shi a kai mai cikin abu yana wahala ana bin ka bashi wallahi kana cikin wahala za a kai za a yi mugun dami cikin ka sai yanda aka biya bashin da bashin biki da mata ka yi a yi miki bashin dubu goma na biki biki biya ba ke mutu za a ɗaga cikin ƙabarinki da masu cin bashin miya kaɗe da masu cin bashin menene sun tara wallahi bashi bala'i ta hansu suka ai bashi hanjina cikin cikin kowa akwai shi da kudinka cikin ɗaki ka dawo kana cin bashi sau wallahi mata ku mai da hankalin bashi ba alheri ba ne kuma biki na bashi ku raba kan ku da shi duk wanda ya tuma biki kai su wallahi wani na gobar biki yanzu wanda ka san yayi baka biya ba esko shi ka biya ki. an ce wasu ta ta ta wata biki na dubu biyu sai ga ya sako ta ya taho ta haihu sai su ɗauko dubu uku ta kawo mata sai su a wani sai san ni dai gaskiya na wani biki yanzu amma ya ɗaya ba dubu na biyu ya kuma da ki guda shi ke nan kaka shi bakan gaba shi domin mi an wahala take amma su sun mata sun hisa irin wannan bikin ko da aka gama ko da ya gama biki ke tara dubu ɗari duk na biki na ke ku toki ta jira ke ko na yan wa na na sauran abokan biki ya tashi to wani hadda wannan bashin ana bin shi sau daga jabir ya biya bashin babansa kuma ƙanne da aka wani ya riƙe amanar su sannan ya samu shiga wurin manzon Allah sallallahu alaihi sallam to shi na wata rana manzan Allah ya gamu da jabir kamar yana cikin damuwa ya rasa mahaifinsa manzan Allah ya ce jabir ka sani ma kallama Allahu ahadan illa min wara'i Jabir. Allah bai taɓa magana da wani mutum ba sai akwai shamaki tsakanin shi da wannan mutum wa kallama baka abaka kifaha Allah ya yi magana da babanka baka da baka ya kai jabir babanka ya yi magana da Allah Allah ya ce ma Allah Allah ta'ala ya ce ma baban Jabir tamanna ilayya abdi tamanna ilayya bawa na kai gure abin naka so in baka sai baban Jabir ce ya Allah ya san kuma san duniya sai Allah ya ce innahum ilayha la in dai duniya ta a'a ba a koma duniya ban kashe mutum in sake mai sai duniya duk wanda ka ga ya koma duniya bai mutu bane amma duniya ba a mutuwa a sake koma cikinta na riga na alƙawari na ya kai baban jabir ka dai rike wani abu sai baban jabir su ya rasu ya Allah abin da ka roƙo ka isar sako zuwa ga wanda a duniya ba su mutu ba Allah a gaya musu duk wanda ke wurin yaƙi babu tsoro babu bakin ciki ga abin da za a iskewa lahira Allah ka faɗa musu akwai alheri mai yawa ga duk wanda ke wurin yaƙi ya mutu ya Allah ka faɗa musu haka shine sai Allah ya isar da wannan sako a cikin sura Ali Imran Allah ya isar da wannan sakon a cikin sura Ali Imran saboda yan uwa musulmi akwai darajoji da gafara da rahama ga mutum da ya mutu wurin yaƙi saboda Allah to ya Allah ya gafarta muna Allah ka samu cika da imani gaba sai Allah madaukakin sarki ya إن الذين توفاهم الملائكة dalilin saukata shine lokacin da Allah ya ce ai hijira daga makka kuma madina saboda makka ta zan gidan kafirci kahirai suna suna walakata musulmi a cikin garin makka Allah ya ce ai hijira manzon Allah ya hijira sauran sahabbai suka hijira sai wasu suka yi saura a garin makka ba su hijira ba to suka yi zaman su ba su hijira ba sai ran suna cikin mushrikai a cikin garin makka ba su hijira ba to shine Allah ta'ala ya magana yace ya ayyuhal ladina amanu ko yace innal ladina tawaffa innal ladina tawaffahumul malaika lalle wa'ida malaiku ke kibar rayuwarsu zalimi an kusi suna masu zalunta kawo su su hijira ba qalu sai su ce fi makuntum to ku kuna mi eh qalu kunna musadu a fi afilatil ard suka ce mun kasance abu rawana a cikin kasa mu masu rauni ne ba mu iya kama hanya zuwa madina mu masu rauni ne sai Allah ta'ala ce alamsa kun abdullahi wasi a can. eh a ce Allah ba ta kasance mai yalwa ba fatu hajiru ku fiya ku yi hijira a cikinta ba amma sai ku taho nan kuna zamne cikin ƙasar kafirai ana sai muku walaƙanci kamar irin abin da ka faruwa ga 'yan uwanmu hausawa ana tun cikin inyamurai su sakaɓe da wani abu ya faru sai a ga ana kama yan umar musu yankara rago a yanke mutum a tuwa gawa ta wurin yan uwa ne wani sai ga an kaɗa mai taya wallahi masu zuwa kudu suna mamun labarai suka ce wallahi muna ganin wulaƙanci in yamurai suka muna wulaƙanci kudu sai ka gamu ga nasu nan tare da mu muna zama su lahiya lau amma muna mutum suka sai sun mutu wulaƙanci sai ga an kama kayan mutum duk ai mutu wulaƙanci masu yi tumatar masu yi da albasa da masu yi da shanu sai ga ana kai musu wulaƙanci in ta tashi balai in zaɓe ya taho lokacin siyasa sai su wallahi mun san ko ku nawa na billahi allazi la ilaha illa in kuka zaɓi wanda ba shi muka so wala don muna kashe ku gaba ɗaya akwai wani mutum mai hali na can cikin su yake ta tashi cikin mota ce an ka sashi an ka ruhe an hakunna mai wuta wala cikin ƙoni saboda ba su da imani da shi yasa a musulunci duk inda kake zaune wasu in sun in kai sallah da wuce an ƙone wani da kai sallah kuma cikin najeriya sai ne kai da zama wannan wuri ka na gabar kahirina gidan yamma kahirina kudu kahirina arewa ko ina kahirina ba ka da abokin sallah in ma ka so kai fada sai an kone inda kai sallah ina kai na zama wannan wurin jama'a a musulunci ba ka zama inda ba ka da walwala ta addini duk inda ba ka samu walwala ta addini barorin duk inda ba a bari kai sallah yadda ya kamata ka yi so ka bayyana musuluncinka ka bar wurin musulmai mu adda amana cewa in ka to cikin muna yi hukumi mai amana ba mu taɓi ne ba mu bari a taɓa shi amma su ba su da wannan amana wallahi dama Allah ya faɗa mana yace la na fi mu'min illan wala dhimma la yaqbulu fi mu'min illan wala dhimma hmm. yurquna وأولئك هم المؤتدون وأولئك هم المعتدون الله تعالى يتي لا يرؤون فيكم في مؤمن باس كيما ولا مؤمن إلا وتعلاقة ولا ذمة انتا والله كشن ولا كنت سكيما كأببكي كا أثار وينك أثار هنوانك أبو قدلي أيسوا saboda kana musulmi to abinda Allah gana shi ne wa ulaika humul mu'tadun wa sunni ta'adda wa ulaika humul mu'tadun wa ina sunni ta'adda saboda ku ba sha ku ba shawara ga duk wanda aka saka cikin su ba su bari ya ibada wallahi ya baro sun ya dawo gida arzikin Allah ko ina ana samu akwai wani wa Allah da ya zama can ya yi shekaru can kudin sun kasa sun kasa tsayawa an yi bada an yi bada kudin ba samu ba a nan sai ga noman tonka ya tashi nan gare mu sai ya dawo gida ce ke kwanan gwada numan gantuwan kama gani da ya tura ya buɗe gaba ya ɗibi gona mai faɗi ya yi noman tonka da Allah ya kawo arzikin lokaci ya yi taɗi na harko sai biya ku jira maka kun san shi tonka yadda yake an kai ɗiba harko in za a kuma ta biyu ya hewa sai ga arziki ya tafi saboda arzikin Allah duk inda yake a bide shi amma inda duk ba ka samu walwala ta addini wala ta tsaya ka kahare suna horautar ka su gane musulmi kai su kashe ka haka yanzu da wurin ka sai ka isa kahare a ci nama Ladi, a sha giya a izina da mata rayuwarsu kenan ba wurin zama ka bane kai an ce wani ya ba wani mutum cikin kahirai irin wa'in sai ya kawo mai giya sai ta kawo ba shan giya ba ni ban yi musulmi ne ba ya ba ka shan giya ce sai tsoki can sai kawo mai ɗaya sai shiga sanar sai mai aiki kuma ta kwanta da shi sai ta shi gaskiya musulmi ne zai wannan abu sai to kai ne ka tsoyi duniya hana ba ka jin daɗin rayuwa gaba ɗaya shi gani yake baka ji daɗin rayuwarka ba in baka shagiya ba in baka in baka zina ba to saboda ka wallahi shawara duk wanda ya sanya dan uwa suna so ka ɗan cikin iyamurai ko kwanan baya zanga-zangar da an kai wallahi musulmi sun yi hasara mummuna tireloli an kai ta ƙonewa da dukiyoyin da a ciki ana ta ƙonewa saboda ba ƙasar muta ba ana farauta a ɗan mutum bahaushe a kashe shi kuma cikin ƙasar najeriya muka ga nan saboda addini muna kiyaye waɗannan dokokin babu taɓa kowa cikin amma su babu su da sun tashi sai su kashe musulmi su ubangiji Allah ya kare shi ne Allah ta'ala yake cewa wa'yanda suka yi zaman su ba su yi hijira ba Allah ta'ala ce alamta kun alam takun ardullahi wasi'atan fa fatuhajiru fiha ashe ƙasa Allah ba mai wa'ita ba kun hijira zuwa gare ta ma'ana ƙasa Allah tana da faɗi in kudu ba ta yi a koma arewa in gabas ba ta yi in hagu ba ta yi a koma dama arzikin Allah yawa gare har da garin ga cewa baka da walwata addini sai gabar ga koma in za ka yi addini mana ko ba gaskiya ba Allah ka ba mu ikon gane sai Allah ya ce fa ulaika ma'awahum jahannam waɗannan mutane makoma su jahannama wa sa'at masira kuma jahannama ta yi muni a cikin amma kuma ga mutum Allah kada ka sa jahannama ta kuma kuma gare mu ya Allah Allah ka gama samu zunuban ka samu gama lafiya gaba sai Allah ta'ala ya ce إلا المستضعفين من الرجال والنساء Allah maɗaukakin sarki ya ce illal mustada'afin min rijal sai dai masu rauni daga cikin maza irin guragu da makahi wannan sa'i da mata walul da na ƙara yara la yasuna hilatan ba su da iko wata dubara la yasuna hilatan ba su da iko wata dubara idan su yi su koma su koma madina inda manzo Allah wala yahduna kuma ba su ishiruwa ga hanya ba su gane hanya zuwa madina daga makka da su wa'annan fa ula'ika asallahu an ya'fu an ta ula'ika asallahu an ya'fu anhum na'am wa kana Allahu 'afuwan ghafura Allah ta'ala ya ce fa ula'ika su maza mazaje da amma ko masu rauniya saboda guraguna ko makahina ba su iya hijira su ce Madina ƙasa su ku waɗanda mata na masu rauni ga ƙananan yara to su waɗanda asallahu aini afuwa anu ana fata Allah ya musu rashin hijirar da basu yi ba ana fara Allah shi ya musu asallahu aini afuwa anhum ana fata Allah shi musu afuwa ya musu sai Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu afuwan Allah madaukakin sarki ya kasance mai rangwami Allah ya kasance mai yahewa gafura kuma Allah ya kasance mai yawan gafara ma'ana Allah ya kasance mai yawan afuwa shi yasa wani sahabi da iske manzon Allah ya ce ya rasulullahi allimni du'a ad'u Allah bihi ka sanar da ni wata addu'a wanda zan roki Allah da ita wannan addu'a sai ce salillah al-afwa wal afiya ka roki Allah afwa da kuma kariya nana Aisha Allah ya kara masa da ta saki cewa ya rasulullahi in ni gane wanga dare na yau dare da laylatul qadri me ya kamata in faɗa wace addu'a ya kamata in yi sai manzon Allah ya ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai rangwame ne kuma Allah kana son rangwame Allah kai mai rangwame kai mini afuwa ya Allah saboda ka shi yasa ana son mutum yawan ya turba Allah afuwa don Allah in ya yahi maka bai wasu da kai Allah iya yahe maka komi kana samu na arziki dama mafi yawanci ina ga suna shiga talauci Allah ya hushi da kai sai ce bare ka ba talauci Allah ya hushi da kai sai ya ciro marashin lahiya amma ya Allah ya yahe maka to ka huta ka ji daɗinka komi kana samu to ubangiji Allah ka yahe muna gaba sai Allah ta'ala ya ce ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت aya sanadiyar saukarta shine akwai wani mutum daga cikin mutanen abin nan mutanen madina ana kiran shi ɗo masu ibini ubaira ya daga cikin bani zufu sai ya zama ƙwarsir ya sace mai abin nan a wannan a da daurat bin qais daga cikin musaddafin yana makka wa kana mariya ya kasance mara lahiya ne. falamma sami'a ma Allahu fil hijra lokacin da saurari abinda Allah ya saukar na hijira qala li auladi sai ce ya ayani ahmiluni ku dauko ni aka dauko da tijo kuma hijira ba ida shi fa inni lasmil mustada'fi ni ba cikin masu rauni wa inni la ahadu dari kuma ni ina gane hanyar zuwa madina wallahi la abisu da laifari makka yace na rantsi da Allah yau ban kwana makka kuma ga haibe da lahiya yace ku dauko ni yace ma diyanai zai iske manzon Allah Madina kuma ga Makka zuwa Madina sun yi kwarai da gaske wajen kilomita 400 da wani abu daga Makka zuwa Madina yace a dauko shi fahamaluhu suka dauko shi ala sirriya akan wani gado summa kharaju bihi san suka yi da ana cikin tahiya ana cikin tahiya kuma ka dari bit sai Allah ya dauki rayuwa sai a nuna su tan'im a nan kusa ga makka Allah ya ɗauki rayuwa ta bisa hanya sai Allah ta'ala ya saukar da aya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manyan ya kharuj ko wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya hijira saboda Allah yajid fil ardi muragaman kaseeran wa zai samu wurin wakayawa zai samu wurin shakatawa kasiran mai yawa wasa sa'atan da yalwa da arziki duk wanda aka takure inda yake bai samun damar yin addini kana takure ba ta samun damar yin addini to lokacin da ka yi hijira to Allah maɗaukakin sarki zai baka wurin wata yawa da yawa zai baka wurin shakatawa da yawa kuma Allah zai baka arziki ku lura ku gani duk mutumin da ya buro garin su yayi hijira Allah zai masa arziki Allah zai masa yalwa kuma Allah maɗaukakin sarki zai masa albarka a cikin rayuwarsa ku kalla ku gani manzo Allah da ya hijira kuma Madina ya samu arziki ko bai samu ba ya samu manzo Allah da ya hijira da yawa da cikin sahabbai sun hijira sun samu arziki ku dibi Abdurrahman bin Auf akwai wani sahabi a cikin Abdurrahman bin Auf ya bar dukiya ce maka ya dawo Madina ko sisi bai da abana na farko da ya fara dako kun san dako ka ga mutum ya sai kaya ba sai yawa sai ka ce kayan ɗaukan ma in kama wurin kayan ka in kama inda aka su. sai ya ɗaukan mai kaya kai mai inda ya so sai ba ka sai salabe shi da haka aka sai har ya samu kuɗi sai sai raƙumi da ya sai raƙumi sai sai suwa raƙumi ga kuma da ya sai suwa yadda ya sai shi haka ne ya sai suwa kun sa abin da an riba ta yi ya gina da aka samu raƙumi ga waya akala ita ɗaya riba ta ya ɗebe ya kuma sai wani raƙumi ya kuma sai sai da sai shi mm. akala ɗaya ɗebe sai ga shi ya tara akalolin raƙumma sai sai yawa suka yawa har sai raƙumi wani raƙumi da raƙumi biyu ko ka yi ajima abdurrahman bin auf ya zan miloniya ya yi kuɗi kuma hijira ya buru maka ya dawo madina da yawa daga cikin sahabban sun hijira sun dawo madina Allah ya ba su arziki saboda ko garin ku gaba ka da walwala ta addini cikin garin ku ba su jin daɗin yin addini to bar garin ku koma wani gari zuma ina fata mun gane magana za ka koma wani gari sai kai daraja can kai mutunci can ka samu arziki can ka yi iyali can shi manzo Allah yanzu kabarin shi yana ina kabarin annabi yana ina ina madina alhali ko makka an ka aihe shi da zai hijira sai da sai da ce ya Allah ka san ina son garin Makka ya Allah Allah ba gari naka Allah ba don umarninka ba zan ba zan bar garin Makka ba sai Allah madaukakin sarki ya ce to lalle ko nayi ma alƙawali zan dawo da kai cikin mutunci garin Makka zaka dawo ka ci garin Makka da yaƙi kuma ta kuma rashin musulunci kuma ka yi faru amma da ya ce Madina Mutane-mutane mutane alheri na wallahi shi yasa manzo Allah ya addu'a ya ce duk wanda ya cuta mutanen madina Allah su shi ko gobe kaka ce kaka ce madina ka sai kaya mutane ne ba su kudin su ba kada ka ci amana mutanen madina annabi ya yi addu'a duk wanda ya cuci mutanen madina Allah ya cuta da shi duk wanda ka san mutanen madina Allah ka so shi annabi ya yi wannan addu'a kaka ce ka sai kaya ya ba da kuɗi ko kai sata cikin garin madina ga mutunan madina ka ci amana ta yi wallahi addu'a maza Allah na kama sai maza Allah sai da ya kaya musu addu'a har ga abincinsu ya ce Allahumma barak fi sa'iha wa muddiha Allah kai albarka ga sai mutanen madina kuma ga mudunsu sai zan yunwa babu yunwa madina ko yanzu mutum ya ce wani ya bako bai rasa abincin da ya ci sun wa manzo Allah tarbo na kwarai sai manzon Allah ya ji madina ta yi mai da kyau da kyau an ka bashi gida aka bashi masallaci komi na shi kuma madina lahiya lau maka sai dai zai zirci maka ya dawo amma yanzu ya kuma dan madina hijirata jama'a ina fatan mun gane magana ka so da yawa kana tare da midi sai wanda yake sa ya hijira ya tashi kuma a nori kila aikin gwamnati kila kasuwanci kila wani abu sai ya sa ya tashi kuma wani gari kila shi kuma can a ce can ne garin akwai mai tashi daga birni ya kuma ƙauye sai zama ne ya daɗi can ƙauyen ya tara shanu ya tara tumaki da awaki ya tara arziki mai yawa da abinci don na nasan wanda ya tara daga birni ya kuma ƙauye ya zama kan ƙauye kuma arziki ya faɗa arziki ya buɗu gare shi sannan shi ku na wanda shi ku ya tafi daga ƙauye dawo birni shi ku shi ma Allah ya ba shi arziki saboda ka Allah maɗaukacin sarki ya ce wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a duk mutumin da ya hijira saboda Allah zai samu zai samu inda zai wataya shine muragaman zai samu wurin walwala da jin daɗi mai yawa wa sa'atan da kuma arziki sai Allah ta'ala ya ce wa man yakhruj min baytihi muhajirin ila Allah wa rasulihi duk wanda ya fita daga gidanai yana mai hijira zuwa ga Allah da manzonsa kamar yadda ya faru ga wani sahabi Abdul Mazamra yace biya ne ku ɗauko ni sun ka ɗauko shi an kama hanya zuwa Madina sai Allah ya ɗauki rayuwa ta to shine Allah ya saukar da wagga aya ce duk wanda ya faro gidanai yana mai hijira zuwa ga Allah da manzonsa summa yudrikuhu al-maut sannan mutuwa ta riske shi bisa hanya ya mutu bisa hanya Allah ta'ala ya ce faqad waqa ajruhu ala Allah ladar da hijira ta kai wurin Allah ta auku wurin Allah madaukakin sarki Allah ya ashin jira ta ya kama hanya bai kai Madina ba wa kana Allah gafuran Allah ya kasance mai yawan gafara rahima kuma Allah ya kasance mai yawan rahama Allah gafarta mana Allah ya mana rahama kuma yan wa musulmi ina gane ne kamata mu dakata saboda lokaci abin da muka faɗa duka kuskure Allah ka yaye mana daidai inda muka yi daidai kuma Allah ya ba mu ladar karantawa ya sa mu aiki da abin da muka ji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh